ɗan ne ya kira annabi Isa. Kristoci suna capitalizing cewa in the book of Matthew chapter 3 verse 17 akwai muriya daga sama lokacin da za wa annabi Isa baptism sai muriya daga sama ya ce this is my beloved son in whom I am well pleased. To ana ce wai muriya daga Allah kenan. Wai muryan Allah ne. akwai wanda yake john 3 verse 16 yana cewa for god so loved the world and gave his only begotten son that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life ana ce muryan allah ne to wannan murya bai na allah ba ne annabi isa ya ta su a nan inda yake cewa dukkan muryan shaitan ne ba na allah ba dalili kuwa muryan shaitan ne mu duba the book of luke chapter 4 ina gaya muku wannan domin saboda in wani ya kira ni bisa dan allah ne ku ce in nuna muku wannan ku kafa hujja da wannan in ba in ya gagare ku ku neme ni look 4 verse 41 look 4 verse 1 read and I say, quote and the devil also out of wato an hada mutane da yawa marasa lafiya kutare ne gulagu ne makafi ne da ga sunan sun hadu sai annabi isa yana zuwa to don cut it short and the devil also came out of many crying out saying thou art the christ the son of god sai uh, da ya hangi devil ibris sunan shi kenan shaidan shaidan sana'an shi ne sana'an iblis ne kamar yadda ake ce tella sana'an mai dinki ne ko shi kan shi tella amma sana'an shi tellalin ko to lecturer shi suna kan shi kenan ko amma lecturing sana'an shi ko to teacher sai shi kan shi kenan ko sana'an shi teaching ko shaitan bai sunan shi ba ne iblis ne ainihin sunan shi shaitan sana'an shi ne ina iblis din ne to sai ce the devil came out of many crying and saying thou art the christ son of god sai eh, eh, devil wato iblis shaitan sai zabura daga cikin mutanen nan da aka tara sai na da ya hangi annabi isa na kasance dan da annabi ba za su kasance wuri daya ba sai zabura yana tafiya yana ce na san ka kai ne annabi isa dan allah me annabi isa ya ce mishi and he rebuked them far him not to speak sai ya hana shi kada ka sake kira ni haka sannan da suke tare da shi ya ce ko masu je kada kowa ya sake kira ni cewa ni dan allah ne har annabi isa ya da cewa a cire shi dan allah ne nan to saboda ya kala sani miliyoyin nan da kuke ji da aka cire na fara fada mu duba john 5 verse 37 john 5 verse 37 zai nuna mana john 5 verse 37 abinda yake kunsa a ciki john 37. annabi isa da suna cewa murya nan daga allah ne sai annabi isa ya karyata su cewa ni ba dan allah ba ne an da father wato maharici na himself which has sent me wanda ya turo ni had borne witness of me ya san cewa ni ba ɗa ba ne ya sani and ye neither heard his voice at any time ku ba ku taba jin muryan shi so de kuna ce wancan muryan na Allah ne annabi Isa ya ce ba daga cikin ku akwai wanda ya taba jin muryan Allah no uh, uh, or seeing his tape ko kuma ku ji ku gani ku, uh, shape ba wanda ya taba jin muryan Allah ba wanda kuma ya taba gani kamanin Allah don haka kiran annabi isa cewa dan Allah shaitan ne ya kira kuma annabi sai hana shi bai mutum ne allah ne ya fada ba to wato muna da wani session ne wanda za mu yi da kai wanda to tashi yasa ka ji nake abin nan <clears throat> lallai za mu zauna za mu daɗe da amma abin mun raba shi session session insha Allah to ah, na biyu hakika mun karu kwarai da gaske da waɗannan bayanai da muka samu kwarai da gaske amma ni babban abin da nake cewa prof a cikin ilimin da allah maɗaukakin sarki ya baka ko ka yi wasu rubuce-rubuce akan waɗannan topics ɗin da kwarai ke so mu rufe ko a yanzu ma na zo da littafi ile uku ko a yanzu ma kaga wannan islam in the bible a cikin nan na kawo hujjoji da cewa annabi isa ba gice shi ba hujja ina da 29 a nan na kawo bayani na cewa allah ɗaya ne allah ɗaya ne a cikin bible wuri 81 allah bai biyu ba allah bai uku ba <coughs> duka daga bible ne ke kawo a nan na kawo bayani akan babu bible a cikin bible amma kur'ani na cikin bible har guri 36 anan babu bible babu coci ko christianity a cikin bible amma islam eh, eh, sallah abun eh, wato ibadan musulmi mafifici daga cikin ibadan musulmi yana cikin bible har guri hamsin da shida a cikin bible ah. na baya ne na yi quotation a cikin nan to domin saboda bai dukkan mutane za su yi amaliki bible ba don haka idan in ba in aka in aka just kamar misali kaga sallah nan eh. kaga sallah nan sallah to kowanne ma kadai ma ya isa to za a samu littattafan nan duka an yi publishing nasu wato wannan yanzu yana na nan tare da ku wato ni na sai da sun ne ba na iya saboda saboda idan na je cikin annan ina musulunta da su ina ba su kyauta amma idan na zo cikin musulmai eh. don ba ni da wani matamuki sai allah don san ce a saya saboda a cikin shi ne zan yi tafiya a cikin shi ne zan ci a cikin shi ne zan sake buga wani idan ya kare to don haka sun ce a saya yanzu duka dan kawo misali ɗaya kenan akwai comparative religion shi ya fi wannan girma shi about 160 something pages to yana ba da bayani inda kowane annabi ya yi sallah abin da yake wani abin ga da kurani ya ce ga da bible ya ce ga da kurani ya ce comparison comparative religion yana na nan na zo da shi tare da wannan sannan akwai wanda na ce man among men ficecen wani a cikin mutane mutum ne ficece a cikin mutane shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda waɗanda bai musulmi ba fafroma wannan wannan wannan aka yabe shi waɗansu suka yabe shi da kuma abin da bible ya ce a kansu to su ne yawwa to wannan man among men ficece a cikin mutane wannan dai comparative religion duk suna waje to Allah ya sa albarka amin amin to dan mintuna kaɗan da suka rage mana ba su wuce minti goma ba za mu ba da dama ga sauran jama'a waɗanda ko akwai wasu tambayoyi sai dai da Allah kamar yadda muka ce muna so mu takaita saboda wannan shine session ɗaya daga cikin zama da zamu kuma yadda kuka je ke ishara za mu muna da abubuwa da yawa amma wannan session na farko ke na amma ka takaita malam kuma wani ya magana da wani yake so ya ba kowa sai ya yi ba jama'a eh na eh tambayar shi ne ina son professor ya ba sai ya mun rubutun bayani ba amma na kalli wani kasar ne na kuma duba a bitu amma ban hassan bita su ba game da pastor tiwa joshua tv hmm? joshua joshua na akwai su tonar asiri da wayansu suka yi cikin mabiyansa na magana yana fasikanci da mabiya shin da gaske eh, eh, ban san wannan joshua nan da kuka fada ba amma fasikancin a cikin a tare da uh, eh, priest na christianity so yana da yawa kaga a america 40 of them priest high priest an kama su da luwadi har ma an kore su an dakatar da su daga priesthood sai paproma ya yafe musu suke dawowa kaga bai laifi ba kenan akwai su ne ba su a aure yana daga cikin wa'azin da na yi a gwagwarada da water sister metron na meeting gwagwarada ya ce ehe to inda haka nan ne to na zama musulmi amma kai zan aura <laughs> a cikin wannan watan eh, november da ya wuce ne to saboda mai dalili ba za su yi aure ba amma kuma ana kama su da juna to baraku ya auli ba bible ya ce to avoid fornication let everyone have his own wife and let every woman have her own husband wani aya ke na wannan yana daga cikin the book of uh, corinthians corinthians ko eh the book of corinthians chapter 7 verse 2 an gani karanta da kanka okay okay gashi ne ce nevertheless to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. So, by che, some men should have wife, or some women should have husband. And che, every, every. To me, the leading draw who priest. So, you say, that's a wasu sista suka ce ba za su yi aure masu libin nan sai eh. ba za su yi aure ba me dalili idan aka duba qur'ani da ya bada labarin wannan magana mhm. cewa rahabaniya ibta da uwa sai ce reverend fathers da priest sai mm. kirkiro wannan rashin zama da aure ne sai ce ibta da uha ma katabnaha alai Allah ya ce mu ba mu shar'anta musu ba ba mu shar'anta musu ba sai ce famara auha haƙƙa ri'ayata na haka sai suka kasa kiyaye ta yadda ya kamata to karanta wannan kuma sai violating na karanta 11 eh, verse 11 okay gashi shi ma ya sake cewa nevertheless neither is the man without the woman neither the woman without the man in the lord to Allah bai halicci mutum ba sai an haice matan shi somewhere wace sura ce wannan eh, eh, corinthian 11 verse 11 okay corinthian ah ne baran gaya muku quotation ba ku maliki littafi duk suna ciki yawa to dama abin da nake so ne ma an ce kenan wato za mu takaita kwarai da gaske <coughs> kuma na so kowa ya mallaki waɗannan littafi eh na to wato yana nufi a nan eh. neither a man without a woman duk wanda kaga Allah ya halice shi kamar ni yanzu ni mutum yi doman can kaga mata na na farko ba kanu wani yar malami na kaga na biyu yar sarkin muri eh, kaga na uku yar sarkin eh, kasina mana aure sai yan sarkin na nake aura prof kai ma mai sarauta <laughs> to kaga ni kaga Allah ya yi duk wanda Allah ya yi akwai matan shi somewhere sai allah ne bai hada su ba to ba wata mace da allah ya halitta akwai mijinta somewhere allah ne bai sa su hadu ba to me sa mutum ya ce in bai yi auren ba kaga ba hujja ba ne ina eh, gani na amsa ko eh, to shi kenan eh, ina kan dogma of the ordinary christianity dogma of the original sin na ji wanda ya kamata ya zama an yi treating nashi anan ko dogma original sin okay forget this one is here yawa to ke. Eh, the dogma because ba eh, za a iya fadi shi duka eh, a nan ba a cikin wannan fon domin yana shi ma topic ne babba don haka the dogma of original sin is here kaga da wannan ma dogma of the trinity of christ okay. dogma of uh, uh, da ma original sin ma uh, the dogma of sonship of christ uh -huh. dogma of original sin uh is here idan a page uh, 37 na wannan littafi yanzu dai kusan abubuwan da za a tattauna dama abin da nake so in faɗa mana nan ga sunan prof ya yi rubuce-rubuce a kai kuma rubuce rubuce nan kowa yana da hali zai siya nan prof kuma za ka bar mana copies insha Allah sannan akwai hirarrakin da aka yi da shi a tashar sunna duka duk sun yi shutin nasu anan akan video don haka za a gani to malam ka zama kai ne na karshe da Allah assalamu alaikum na alaikum ni malam tambayar da nake son tambayi prof shine kasantuwan ya ce da ya rubutu na musamman akan rikicin mai tatsi ne ba hmm. amma shine ya rubuta report wanda ya aika ba mu sani ba yana da wannan copy din kuma ah, for how many years now <laughs> ba yanzu ba zana magana shekara 33 kenan shiga ta to abin da na rubuta na mika wa eh, eh, abin na majalisar masu zama eh. na je kofi even ko na je ma could have been ban in my house ah, kware da ok to malam a takaice malam ka takaita su na farko dai <coughs> rayuwanka ta yi albarka kuma mu musulmi muna godewa da irin maya da kai wa musulunci allah ya tsara maka lafiya da tsawon rai amin me za ka ba wa matasa shawari akan kare addini irin wannan fannin sannan na biyu akwai john 537 hmm. ka karanta yanzu jesus ya ce my father menene wannan matsayin mai fada don mu zai kasancewa fahimtar zai ba mu wahala idan ka ci jesus yana cewa my father not biological father not biological father yana uh, nufi my creator ne domin fahimtar mutane ne sai suka canja shi uh, my father domin a hebrew da yaren ibrananci idan aka ce abu creator ne abba shine uba amma larabci kusan abu ɗaya ne in aka ce abu creator ne abba shine uba to in aka ce rabu to a ibrananci rabu rabu eh, ta kai wato a ibrananci eh, eh, sugabani kamar sugabani sugabana ne ya gaya mu rabu ta kai wato sugabana ya gaya mu kaman su gaba ne bai kuma abin bauta ba ne amma idan aka ce eh, rabbi ko rabbi kaman eh, larabci ina nihi eh, abin bauta ninawa to raba da saulan amma don haka fasala ne aka gurbata shi aka mai da shi fada this looks like biological father amma creator ne ake nihi nan to idan kana so ka kala bayani ka duba britannica encyclopedia 1946 verse 3 i mean volume 3 to sai shawara da wace shawara za ka ba matasa wai game da irin wannan struggle eh shawaran da zan ba matasa idan ka je inda da wani gaskiya za mu yi bai yaudaran kai ba in da ka je cikin tukayi da yi dawa in ka kwana kana ce kala Allah ta'ala ko kuma kara rasul ba za su saurare ka ba amma in kana ce Jesus se ko Bible se za su saurare ka su ji ka don haka mu kanmu a baya mun kame mun taka tsantsan mulki addinin kan kanmu don da yawa yanzu ka fito gari yanzu a nan ne yanzu na ga wani abu mamaki bai ilin shi nike gani a cikin gari ba nan na gan lailai gaskiya wato masu koi da salafiyan lailai gaskiya ko yi kama da haka domin cikin gari in ka je cikin hausawa sosai hausawa ko kano ko ina ne sai ka gani mutum ya sa jean da t-shirt in ya ji sallan ma ya sa goshin shakasa sai a ga kwankwasansa duk ya bayyana ga tsagon duwawo a waje bayan su a so su yi kama da musulmi sun fi kauna su yi kama da jacob ko okonkwo ko kamanin su da suke zaba na ga ilin shi abin da ya bani takaici wani lokaci an turo mutum daga kano daga gulin eh, sheikh eh, mahmud jafar ya zo na a makodi ya zai karba littattafai na ya tafi da shi har da kudi a hannunsa to ya zo gareji sai ya bugo waya ga ni nan na soka a gareji ana kuma ruwa sai suka je suka labe a jikin wani eh, gidan mutane haka <coughs> sai na zo da moto na ga mutum da kautan da hula da wando sai na ga wani yana da t-shirt da jean to sai na gani tun daga gare kano ne wannan ne mai dogon ligan eh, nan sai na doke shi a moto da ya gani na sai shi ma ya maso sai zai siga moto da na ikle sai ya siga moto na kai shi har kofan gida na zan siga cikin gida sai ya ce a ga gidan ba na can na gode na gode ha bai kai ne daga kano ba sai na sake komawa a sai wani t-shirt nan da jean nan shine daga kano suna ce da azun da na zuna na baka gani na ba to dama ban san shi ba shi ma bai san ni ba to kaga ilin kamanin da in ma ko fada ne a tsakanin mu da su da wada can da mutanen a jihun bayana in fada ya bula a tsakanin mu ina ga mutum mai kama da haka mai yiwa yana zuwa don ya tamke ni ne ne a zai zato cewa shi musulmi ne zai zo ya tamke ni idan na da makami zan ni ma sai aika mishi don haka mu kanmu ma mu kame kanmu mu yi kama da musulmi na zo na a cikin turawa musulmi su zaka gan su da coat da necktie and so everything amma suna da hula a jihunsu in sun yi sallah da zai sallah su sa dan wannan hula zaka gan gansu kamar hankaci sai su fito da shi sai su sa sai ka gani kowa a cikin masu zaka kowa da hula a nan nigeria sai ka ga mutum da yawa a cikin masashi ba hula kuma ya zama ba su so su yi da na kuma ga bible amma nan ina cewa ibadan ba zai cika ba in ba da wannan hulan ba kuma baibu yana cewa duk wanda duk wanda ya balaga amma ba shi da gaimu munafiki ne a baibu nan akwai wannan karatu a cikin jama'a don na sa nan duk wanda ya balaga ba yi da gaimu munafiki ne duk wanda ya balaga ya so ma ya gashi ko a hamata ko abin nan amma bebel wannan adon da Allah ya mishi ba to munafiki ne munafinci a nan shine yana yiwuwa kaga faralin nan su china da sauran duk da fuskan mata da fuskan mazan su iri da ne eh, da japanese and eh, dukkan fuskan su kama irin na juna ne sai sai idan mutum ya sa hijab ma namiji nka ya sa hijab ya zo kofan gidanka ya wuce za ka ce a saya saya in ki in ka ka tukuna ka siga ka ka zato mace idan ya shiga cikin gidan ya zale bindiga fa ko kuma mai kwalto da fa kaga munafiki ne amma idan yana da ko gashin baki haka ko gamu san namiji ne in ya sa hijab ya zo ma ka ce kai ga yi tunani biyu ya mata nan da gemu haka to don haka don ile-ile ilin shi haka don haka mu samali mu dawo musulunci mu yi kamani ili na musulunci zuciya mu ili na musulunci sannan kuma in muke gaya wa mutane za su yada su bi mu kai ba ka yi kama da musulmi ba amma kana ce da wancan ya zo ya zama kama musulmi to bai zai bi ka don haka mu jara halayenmu mu sannan kuma mu yi nazarin nasu littafin a bayan mun jara halaye mu muka yi nazarin irin nasu littafin mu tafi mu je mu gaya musu kada ka sha giya kuma mu je da kofin giya muna sha amma mu ce kada ka sha mu ce musu kada ku yi zina kuma muna da girlfriend a cikinsu amma muna ce kada ku yi zina kada yi mu fala jara halaye mu sannan kuma muka je muka gaya musu za su yada kuma ta abin da suke sani mu koya littafinsu wanda ya sani a mukudi ya fi sani na fiye da wanda ya gani na kaduna wanda ya sani a turko cibiyar haihuwa na <coughs> ya fi sani na fiye da wanda ya gani na kai da ka san littafinsu ka fi sani su fiye da wanda ya ji me yasa na eh, ahmed zad bai banni ba sai har lokacin da ya mutu domin ahmed zad bai taba zama eh, eh, Christian ba shi nazari ya amma ni ya haife ni Christian shi ya sa duk inda zai tafi sai ya neme ni mu don wani quotation sai ce an tambaye ni kaza ina zan samu abin da ya yi alaka da na san duba nuna mishi na to Allah ya saka da amin kane na karshe lokacin mu ya mun ci ya ma ni tambayar da na so ne ma profesa na'am eh, da farko Allah ya saka da amin a cikin maganan ka ce ko kuma yana nuna tun farkon eh, ka musulunci kamar ka haɗu da malamai ne na ɗarika kamar ka ce ka yi zama gidan nasu kabara ah, eh, na yi addini hudu <laughs> bari ya karasa tambaya eh na kuma sai na ji a cikin bayanin ka kana soke jawahirul ma'ani ko sai ni da farko sai na dauki to eh, ma'ana kai kuwa wata zunzurfin dan dariƙa ne tunda kai zama gidan dariƙa ni sai na ji kana sukan jawahirul ma'ani sai na ji abun ya ɗari abun nan a bai na sukan jawahirul ma'ani ba ba na sukan jawahirul ma'ani na fada origin nashi ne inda ya fito ne gaskiya ka faɗa yauwa to kuma gashi ma'ana ni na yi addini hudu addini na addini daban-daban hudu don haka ku koya addini daga gare ni saboda na yi na dandana addini hudu na ɗaya an haife kanina da aka haife kanina sai kakana sai dauke ni daga gaban iyayena ya kai gunin shi a gurin da na zo na har na gama primary school lokacin da ina tare da kakanna din yana nuna min addinin safi yanzu haka mana san wasu yanzu idan ka kawo kwari ya ka ajiye a gaba na nan ka zuba ruwa to sai ce ka kira abokin gabanka wanda baya kaunanka kai kuma baka kaunan shi ka kira shi ka gani za ka ga fuskan shi a cikin ruwa kariya ne bai fuskan shi kake gani ba fuskan kanka ne amma cikin tsoro kake gani addinin tsafi ne wannan <coughs> tsafi ne yanzu haka in ka duba kwariya duba ruwa a cikin kwariya da in ga wannan fuskan wannan eh, abokin gaban ka kana so in kashe maka shi ne eh, eh ka kashe shi zan kawo uka in tsoma cikin ruwan sai ka ga jini ya basu foyo a cikin ruwan to kadiya ne bai ji ba red potash ne aka dan safa a gefen kukan bai za ka gan shi sai ba idan ya shiga ruwan sai ka gani ya narke sai ka ga duk ina jinin ne kanwa ce ja aka sa eh, eh, kanwa kaman jadin to amma prof yana faruwa kuma irin hakan ya can ya mutu ya'a eh, ah, bai da yaudara ne kawai a sai allah ya yada yaudara ne kawai amma akwai abin da za a yi don wancan ya mutu ka sa idan ka in an baka irin yan kanawan ka ji hunka da shan ka je can ka ya to madalla ka je can ka samu wani na kusa da shi ka siriya ka bashi inda zai sa mishi guba a daidai lokacin a daidai lokacin idan ya sa mishi guba ya ya mutu ka yi nasara kenan sai a ce wannan tsafe eh tsafe ne ba ta ba shi ba ne wani abu ne daban addini na ɗaya kenan addini na na ɗaya kenan na yi addini tsafe na biyu da na da na yi girma na samu teacher grade 2 sai aka ce in je in koya zama pastor na koya addinin christian hana kai highest peak na zama kafiri kafiri namijin kafiri wanda bai kafiri ba amma fi kafiri kafirinci kaga addini na biyu kenan da na shiga addinin musulunci a sai ban shiga musulunci ba na shiga tijaniya ne ina gidan sheikh sani kafanga kaga idan sheikh ibrahim kaula ko da yaushe ya zo kano a gidan mu yake soka ina gidan sheikh eh, kaula amin sheikh sani kafanga sirki na ne mata na na farko yan shi ne to sai wata rana na ɓare lemu da abarba a cikin katon ina kowa da shi da ya ka gani lakadan wato ina soka daga gidan sama daga birnin ina soka kasa da bawon lemu da bawon abarba a cikin katon musulmi an wani haka suke ga har katon ma aka cinye wai ana neman albarkan ruwan da ya yi wanka a cikin baf sai na cire baf na wanke baf ruwan yana kwararawa a waje sai malam ya mun sawa wani shege ne ke zuba da wannan ruwa madamada haka mutane suna shan ruwan tin wani da sabulu idan ko da yaushe ina so kowa sai a dinga zuwa ana hannu da ni don saboda ana zato na yi hannu da shi can da ya yi hannu da shi ya samu aljanna don ma hannu da ni tun daga can ne ma sai ana mamasa hannuna saboda a hadu da ni sai na nazarin a zuciya na haka dini musulunci mai ke in bai domin tafiya na iraq ba ne da ya san duka addinin musulunci ba sabta ciki ka ruwan wankan wani ma a sha a kai daidai dare idan kafa ya doke sai a ga mace ta shiga da ba aka san kowane ne ba da ranar sai dinga yana musu addu'a yana wa mata addu'a na karanci a cikin littattafan kanana fikihu ko halili ko ismawi da saulan ba yin sallah sai da alwala kuma wanda ya safi mace a hannun shi ya tabi jikin mace to sai ya alwala ko da tafin hannu ne ko da tafin yasu ne kai ko dan zaidan nan na hannun da inda ka safi mace da shi sai ka alwala amma sheikh ibrahim zai safi mace ina musu addu'a ya sari ha mista hina ya gausu mista hina ya mu farijin kalubin sai kuma ya tashi mana sallah tun bai domin na tafi iraq ba ne sai ni gani kai ba daidai ba bambanci da wancan da wani to daga iraq din da ina iraq dawowa na daga can da iraq din sai na ga ya lailai addinin musulunci a nan yake wanda nake gani a can ba musulunci ba ne muna na a zaune da shaka har zuwa 1978 sai na je wani yana wa'azi a jos samuel idris da na je wa'azinsa ya je wa'azinsa ni ce eh irin addini kenan da nake gani a iraq ya bambanta da irin na nigeria <coughs> to shine kaga na yi addini guda uku kenan ko yau ina cikin ahali suna na yi addini hudu a rayuwar nan allah ya sa mu tabbata cikin musulunci malam kaji amsa da gamsashen prof allah ya saka da lallai mun karu da abubuwa masu ɗimbin yawa kwarai da gaske kuma na roƙon allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarka albarka amin amin allah ya ƙara jan kwananka amin allah ya ƙare ka da lafiya wata magana da ka faɗi a can baya ban sani ba tana nan cikin littafin nan maganar tafi wadda ka ba da reference a cikin bible ina cikin wannan ne a cikin babban a cikin babban eh. a cikin to shi ke zai insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a masu kallo da sauraron mu na kusa da na nesa muna godiya Allah madaukakin sarki ya sakawa professor dauda ojobi a madadin ɗalibai na makarantar darul hadith bari dan yi wani fashin baki kamar yadda kuka ji daga bakin shi yau shekarar shi arba'in da bakwai a cikin addinin musulunci ba a itibarin wannan cewa wanda ya musulunta ba a ko ɗayan ba don tarihi ba ba dalilin da zai sa prof ma ya ce shi musulunta ya domin a musulunci ya rayu na biyu ba a musulunci kaɗai ya rayu ba ya rayu a cikin duniyar ilimi ina tsammanin wannan tarihin na ƙarshe da ya kawo ya isa warkar da wasu abubuwa da dama waɗanda kenan ashe profesa da ka zauna ba kai karatun addinin musulunci ba da kana cikin addinin nan na uku har yanzu da eh, kwarai kuwa da har yanzu baka shigo musulunci ba shigo ba in don boko ma dina boko ba da eh, eh, karatu boko ba ne da bai san musulunci ba don ah. bible ne na karanta na ga musulunci a banda wannan ma wato da ka shigo cikin addinin musulunci kana gidan sani ga eh dai har yanzu da na tabata gurin to kaga da har yanzu a addini na uku kake Allah ya isa wannan abun shekara goma sha tara ina ina wazifatu Sheikh Ahmad Tijani Allah ya isa professor Allah ya isa baka yafe ba to kunga na ce mm, to kunga wannan yana nuna magana da nake faɗi da su menene mafita ga musulmi kenan karatu ilimi sannan da wannan ne za ku gane bambancin bayanan da nake akan mutum ya musulunta jiya kun zo kun dora shi kun ce karantar da ku me zai karantar da ku yanzu kana ga ilimi ya hada ya amfani tun farko ya fara wa kanshi tambaya mutumin na ya wuni yana shafa mata amma kuma an kira sallah ya zo ya wuce musu sallah ina ishmawi da ya ce wanda ya taba mace ba alwala ina ahalari kaga da ba wannan karatun akwai matsala to don haka kira na zuwa ga waɗanda ke shiga cikin addinin musulunci shine su ba da muhimmanci game da koyon addinin musulunci a wurin waɗanda suka iya musulunci na ɗaya kenan na biyu kirana zuwa ga ɗalibai haƙiƙa wanda zai yi da'awa dangane da kiristoci su shigo addinin musulunci to yana buƙatar cikakken ilimi na addinin musulunci kafin ilimi na addinin christianity saboda shi ne zai baka cikakkiyar dama ta comparison ka iya aunawa na uku hakikanin al'amari mu sani da cewa ita gaskiya kwaya ɗaya ce yanzu kun ga shi wannan abin da yake nuna mana profesa ya zauna a gidan shek sani kafanga gida ne ɗaya daga cikin gidajen tijjaniya duk wanda ya san kano na biyu shi yanzu ba ya ji labarin kaulaha ba ne ya ga kaula ya yi mu'amala da kaula na uku yanzu shi profesa kafin ya ji wa'azi a bakin marigayi malam sama'il idris game da izala ko ba izala ba shi tun yana christianity ya san cewa jawahirul ma'ani ba musulmi ne masu rubuta shi ba wanda wannan details na information da yawa daga malaman izala ma ba su san haka ba na san wannan yana daga dalilin da 1995 da ne karatun littafin al'aqidatu tahawiyya ya hada mun faɗa da yan tijaniya so da na ɗauko wannan magana cewa jawahir ma'ani ba ma musulmi ne ya rubuta shi ba a lokacin malaman ahli sunna ne ma suke mamakin wannan magana yaya ina ma na samu ta to sannan ina son kutuna hadisin dimamu dan sa'laba da na karanta muku ran a cikin sahih muslim da sharhu sunna da riwaya karshe da na kawo muku ta musnadul imam ahmad dimamu dan sa'laba ya ji labarin musulunci ne a bakin sahabbai sai ya taho madina ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mai sharhin musulunci da ya koma garinsu yana tara jama'a sai ce allah ya tsine wa lata da uzza suka ce mishi saurara dimam za ka haukace dimam ka saurara kuturta za ta kama ka za ka yi kaza za ka yi kaza ya ce tir da su ba sa cutarwa ba sa amfanarwa amma dimamu dan sa'alaba bai iya samun courage ne condemning waɗannan abubuwan bautan ba sai da ya je samo ilimi mai nagarta yanzu ku ji abin da profesa yake faɗi wanda inda ordinary mu ne muka faɗi 'yan izala ko 'yan salafiya da hatta masu sauraron mu daga cikin almajiranmu da waɗanda ke da aƙida ko manhaji irin namu sai su fara shakka ya za a kira tijjaniya wani addini daban yanzu rana yana yi magana cewa da bakar gumi ya jefa musu ƙalubale su zo su karantar da littafansu sai suka koma suna karantar da littafan musulunci haka na faɗi da yawa daga cikin ku wasu suna mamaki don me ina faɗin haka da yaƙini ni na san jawahirul ma'ani ba littafin musulunci ba amma da shi suke hujja to da da malam ya ce su zo su karantar da littafan su da sai su sa jawahirul ma'ani amma sai suka koma suka sa muwaɗa sai suka sa tajil jami'in luksu sai suka sa tafsirin qur'ani waɗannan littafan musulmi ne kaga gashi professor Dawud Ojobi yana cewa ya shiga wani addini ashe ba musulunci yake ba don haka ya lissafa cikin addinan da akwai addinin tsafi na gargajiya akwai addinin christianity akwai addinin tijjaniya amma ka duba abin da ya fi mishi zafi shine na uku tunda ba mu je yayi wa na farko Allah ya isa ba na biyu bai musu Allah ya isa ba na uku yawa Allah ya isa kun san me yasa ba shekara sha ce ba ma a'a yana ganin ya shigo turbar addini na gaskiya ne ashe he was misguided ashe an ɗora shi akan wani abu to da wannan ne za ku gane shin wai mu da ke da'awa zuwa ga aƙida ingantacciya zafi ne muke da shi ko kuwa mun gano abin da mutane ba su gano ba ne ko mun san abin da mutane ba su sani ba ne na uku profesa ya yi magana wadda wannan magana ga fassara ta can sayi na umar ya yau shekara 1400 ya ce la ya alamul islam la ya ariful islama man la ya ariful jahiliya wanda bai san jahiliya ba bai taɓa yin addinan karya ba to bai san addinin musulunci ba a shi profesa ya yi ce ya yi addinai guda hudu <coughs> don haka a samu garanti abin da yake a kai a yanzu shine gaskiya kuma a kwaikwaye shi daga ƙarshe sai fassara cewa musulunci yake kuma shi ahlus sunna ne me yasa yana da yaƙinin addinin tsafi ƙarya ne addinin christianity ƙarya ne addinin tijjaniya ƙarya ne yanzu allah ya tabbatar da shi akan addinin alkur'ani da sunna kaga wannan yana fassara waccan magana ta umar yanzu shi profesa yana gaya muku tun 1960s challenge bookshop gashi can akan kwanar bank php a kaduna ka shiga yana cewa shine dan arewa na farko da ya fara rike wurin a matsayin bishop babban masani na addinin christianity ga masu girka mai abinci ga manyan motoci jeep jeep irin na da land robobi ga abinci ga komai amma ya bari da ya bari ba ƙauyensu ya koma a benue ba inda ma aka san daraja shi ina ya tafi gashuwa je shiga cikin almajirai ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago with phds saboda me saboda ya je yana so ya koyi karatun ƙur'ani ku ji kalmar da ya ce lokacin babu malamai birjik aka ce sai ya je gashuwa ina ne gashuwa gabas kenan shine jihar yobe a yanzu ku dubi kaskancin da ya shiga a lokacin ya ce ya je bai saba wawa ba profesa ya haƙuri yanzu aikin jarida ne ya tashi nake yi eh, ina analyzing dillacin haka ya je shiga cikin almajirai bai saba wawa ba bai saba cin abu da wawa ba ya ce sai a wawashe sai dai ya siɗe me ya je koyo ya tafi koyon ƙur'ani ya tafi koyon addinin musulunci ku ji abin da ya faru a hanya shi dai turanci yake ji shi kuma wancan hausa yake ji ko fulatanci sai ya zama mai akwai bariya a communication akwai matsala sai zama karatun da aka rubuta mishi a'udhu billahi mina shaitan rajim baya iya karanta a'udhu billahi mina shaitan rajim din dan bai ji menene wancan yake cewa ba me aka ce mishi malan ka ce a'udhu billahi mina shaitan rajim sai rubuta ta da shorthand yi wata magana mai matukar muhimmanci wadda na sha yin shigen irinta duk lauya duk ɗan jarida ya kamata ya zama yana da basira ta tattara abubuwa ya ce gashi na an koya musu ilimin shorthand ya ce kuma har yanzu ba irin lauyoyin yanzu wanda zai ce mai shari'a saurara ina rubutawa mai ce come again ba come again a wurin yan jarida ba come again a wurin lauyoyi ba come again kana ji ya ce yana fara rubutawa yana karke faɗi shi ma yana karke rubutawa to a nan wani kalubale ne ake jefa mana shine mai quality of education ilimi mai nagarta shi yake samar da haka bakin fata ne gashi dan uwanmu saboda haka ya je rubuta da aka zo kuma aka fahimci ga abin da ya sai ya ɗauka cewa ci gaban aya ce malam kada ka ce ga abin da sai ya ƙara rubuta sai ya haddace gaba ɗaya duk wannan na kwatanta muku wannan da gwagwarmaya da rayuwar salmanul farisi ya sha salmanul khair ibnul islam to abin daga ƙarshe nake so in tabbatar mana shine magana da na fara da ita hakika ba za a fahimci addinin nan ba sai an yi karatu kuma ni na gode allah wannan mutum Allah ya fassara zuciyar shi saboda Allah yake in ba haka ba ina gaya muku bala'o'in rayuwa da ya shiga da waɗanda yake ciki da waɗanda yake fuskanta a yanzu ya isa ya bar musulunci amma ko kaɗan baya kaɗawa ko kaɗan me yasa kenan yanzu wai saboda lallashin wani ya zauna a cikin addinin musulunci za mu yi ta kallafa wa kanmu mafi girman abin da ya dace mu yi mu karantar da shi addini in ba don haka ba ɗaya bisa ɗarin wahala da matsalolin da dattijan nan yake fuskanta ta isa tintin ya bar musulunci na ɗaya kenan ɗaya bisa ɗarin alherai da ake turo mishi da gori da ake mishi gashi nan ka musulunta ga musulmi sun baka cikin wahala dattijo irin wannan at the age of 77 yana gidan haya an ƙona mishi gida sarkin musulmi ya san an ƙona mai gida sarkin zazzau ya san an ƙona mai sarkin kano ya san an ƙona mishi duk wani babba a ƙasar nan zan kira maka sunan shi ya san kona gidan shi shi bai san na har hoton gidanka na da shi da aka kona kamar yadda na ce ganin shi ne kawai ba mu taɓa saduwa ba sai jiya amma pieces of information tattaruwar bayanai da nake da su a kan shi allah ne kawai ya nufe shi sai muka haɗu allah ya saka maka da alheri kuma allah ya ƙara maka ƙarfin imani karshe abin da nake jaddadawa shine ta hanyar karantar da mutane mu sanar da su addinin addininsu shine kawai zai rike imanin su amma wani ya shigo musulunci an kada zuciyar shi mun sai mishi mota to gobe sai kuma a sake sai wa sa'an shi jirgin sama za mu iya to don haka profesa ina ganin kai ne na farko da zan iya cewa babban abin koyi a zuwa yanzu wanda ya kamata duk wani mai shiga addinin musulunci ya tsaya ya kwaikwaya shine ba da muhimmanci akan cewa ya shigo bauta wa Allah ne ba ya shigo bauta wa musulmi ba ne musulunta da ya yi amfanin kan shi ne ba amfanin musulmi ba ne don haka ko musulmi su girmama shi ko su wulakanta shi ko su tozarta shi yana nan akan addinin musulunci wannan ba zai iya samun haka ba sai in ya samu ilmul yaqin ilmul yaƙin shi yake haifar da haqqul yaƙi shi yake haifar da ainul yaqin a lokacin da ka kai ainul yaƙin shi kenan yanzu wannan dattijan ba yadda za ka yi da shi ‘ya'yan shi a musulunci ya yi su ba san komai ba sai musulunci so magana su tafi wani wuri ko ya tafi wani wuri wannan ba shi ba ne saboda haka muna maka addu'a Allah ya ƙara rayuwarka albarka kuma allah ya ƙara maka ƙarfin gwiwa abin da kake tsoro a rayuwa allah ya amintar da kai shi allah maɗaukakin sarki ya biya maka buƙatu duniya da lahira makarantar mu ta darul hadisi salafiya tana mai matuƙar farin ciki da maraba wajen mu'amala da kai kuma abin da mu kai mana mu we feel honored mun ji daɗi kuma daraja ce ba mu muka tafi a kai ka taho neman mu kuma ba ka taho neman mu don bukatar wani abu ne sai don addinin musulunci to Allah ya saka maka da alheri mun ji daɗi kwarai da gaske kuma wannan zama mun karu kwarai da gaske a kamar yadda muka ce jama'a su yi haƙuri za mu takaita a nan muna masu cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah